جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفه لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وأشهد أن لا إله إلا الله قال في محكم كتابه وأما الذين صعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوب ونصلي ونسلم على القائل المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه وصلوات ربي وسلامه عليه ثم أما بعد فموضوع خطبتنا اليوم من علامات سعادة المرض معاشر الأحداث جاء طلاب للحسن بن علي الجوزجاني رضي الله عنه فسألوه كيف يستطيع الإنسان أن يعرف بأنه سعيدا في هذه الحياة فعد لهم خصالا منها أو بها يستطيع الإنسان أن يعرف بأنه سعيد لأعني بالسعادة سعادة المال لست أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد لكن الناس يظنون بأنه إذا قيل السعادة يعنون بذلك المال لا والله جل وعاش إن السعادة في متابعة الله سبحانه وتعالى وفي تحقق متابعة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم فجعل يعددها من علامات سعادة الإنسان الأولى تيسير الله له الطاعة أن ييسر الله سبحانه وتعالى للإنسان متابعته يقول الله سبحانه وتعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وقال في حق المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ونيسرك لليسرى إذا إذا رأيت الإنسان على الطاعة تتأكد بأن تتأكد بأن فيه شيمة من شيم السعادة لأن متابعة الله سبحانه وتعالى لا تتحقق لأي إنسان إلا من يسره الله تبارك وتعالى له العلامة الثانية من علامات سعادة الإنسان موافقة الله الإنسان في أفعاله لسنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يقول الله سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما لذلك يقول أبو علي رضي الله عنه يقول سمعنا عن شيخنا أبا عبد الله رضي الله عنه أو أبي عبد الله سمي ما شئت يقول كنت أستعمل أربعين حديثا عند نومي رويتها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لذلك يقول الله عز وجل من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا إذا من علامة سعادة الإنسان في هذه الحياة أن تكون أقواله وأن تكون أفعاله متابعة لأقوال المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم العلامة الثالثة صحبته لأهل الصلاح ففي الصحيح يقول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم مثل الجليس السوء مثل الجليس الصالح والجليس السوء كعامل المسك ونافخ الكيس فعامل المسك إما أن يحملك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبا ونافخ الكيس إما أن يحرقك وإما أن يؤذيك وإما أن تجد منه ريحا خبيثا أو كما قال المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم إذا صحبة أهل الصلاح من علامات سعادة الإنسان لذلك إذا تابع الإنسان غير الصلاحين أو غير الصالحين يضم نفسه أمام الله عز وجل يوم القيامة يقول الله سبحانه وتعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعلى لهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار ويقول الله عز وجل حكاية عن صديق مع صديقه لم يتابعه على سنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا ويقول الله تبارك وتعالى حكاية عن طائفة يذمون رؤساءهم يقولون وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ربنا آتيهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا إذا من علامات سعادة الإنسان في هذه الحياة صحبته لأهل الصلاح العلامة الرابعة التي يستطيع الإنسان بها أن يعرف بأنه سعيدا أو غير سعيد بذل معروفه للناس إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يسأل عن شيء فقال لا قط إلا إذا كان الشيء معدوما عنده وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان جوادا وكان أجود ما يكون في رمضان حينما يتلقاه جبريل وكان أجود من الريح المرسلة أو كما حكي عن الراوي رضي الله عنه إذا باب المعروف بها أو به يستطيع الإنسان أن يعرف بأنه نال قسطا من أقساط السعادة في هذه الدنيا العلامة الخامسة حسن الأخلاق مع الإخوان لذلك في الصحاح والسنن يقول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر وفي الصحاح أيضا والسنن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه أو كما قال المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ومن علامات السعادة العلامة السادسة مراعاة الإنسان للوقت أن يحافظ الإنسان على وقته فكل من كان دعوبا محافظا على وقته يستطيع بذلك أن يعرف بأنه نال قسطا من أقساط السعادة في هذه الدنيا لأن الإنسان ما تلفظ من شيء إلا لديه رقيب عتيد بلى ورسلنا لديهم يكتبون لذلك يجب على الإنسان أن يحافظ على وقته وأن يحافظ على حدود الله سبحانه وتعالى يخفي عن حماد بن سلمة رضي الله عنه يقول الراوي لو قيل لحماد تموت الآن لما استطاع أن يزيد شيئا من البر لأن وقته كله طاعة الله تبارك وتعالى فأين أنت يا أيها المسلم تضيع وقتك وعليك ملائكة يكتبون كل ما كبر عنك وما كبر وأنت غافل لذلك من الحكماء من كان يقول يا أيها الغافل وليس مغفولا عنه أنت تغفل عن طاعة الله والله سبحانه وتعالى ما غفل عنك ساعة من الساعات إذا من علامات سعادة المرء في هذه الحياة التي هي علامة السادسة أن يحافظ على الوقت لذلك في الصحيح يقول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ فإذا كنت صحيحا لابد أن تغتنم الصحة وإذا كنت فارغا لابد أن تغتنم الفراغ قبل أن يأتي شيئا يشغلك عن ذكر الله قبل أن يأتي شيئا يمنعك عن مراقبة حدود الله قبل أن يأتي شيئا يمنعك عن متابعة سنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وكذلك أيها الإخوان من العلامات السابعة التي يتحقق بها سعادة الإنسان هي الاهتمام بأمر المسلمين لذلك نجد سعد بن عبادة رضي الله عنه حينما كانت غزوة حنين وما أدراك ما غزوة حنين ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين هذه هي حنين التي ذكرها الله تبارك وتعالى لم توجد غنيمة من الغنائم مثل ما وجدت في حنين في تاريخ الإسلام لكن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم لحكمة يعلمها هو ولأمر من الله سبحانه وتعالى وزع الغنائم كلها لأهل مكة فوجد الأنصار شيئا في قلوبهم حتى تكلم بعضهم ولكن ما شكوا قط في رسالة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم فدخل عليه صحابي جليل سعد بن عبادة سيد الخزرج رضي الله عنه فقال يا أيها الرسول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ما ذاك الذي وزعته على قريش ولم يجد هذا الحي شيئا من هذه الغنائم فقال المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وأين أنت يا سعد فرد عليه قائلا بكل احترام رضي الله عنه ما أنا إلا واحد من قومي يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمره المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بأن ينادي في الناس فنادى في الناس فقال المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم مخاطبا الأنصار قائلا لهم ما قالكم بلغتني عنكم وموجدة وجسموها علي في أنفسكم ألم آتكم ضلالا فهداكم الله وعالة فأغناكم الله ومتشتتين فألف الله بين قلوبكم أنا والله لو أردتم لقلتم ولا صدقتم ولا صدقتم فبكوا حتى ابتلت لحاهم رضي الله عنهم فقال المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار أو كما قال المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم إذا يا أيها المستمعون الكرام على الإنسان منا أن يغتنم هذه الفرجة قبل أن يسلم للتراب وقبل أن لا يكون إلا بينه وبين عمله ذلك الأوان الذي قال المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم عنه يتبع الميت ثلاثة أهله وماله وولده فيرجع اثنان ويبقى واحد يرجع عمله وما يرجع أهله وماله ويبقى عمله فعليك أن تغتنم تلك الفرصة قبل أن لا يكون بينك وبين شيء إلا الله الواحد الديان وقبل أن لا يكون بينك وبين شيء إلا أنت وعملك نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه البر لا يبلى الذنب لا ينسى الديان لا يموت اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله وسلم ثم أما بعد موضوع خطبة مؤيو عشرين دا بيار جمادة الثانية ألف دا تاريه دا أربعين دا wace ta yi daidai da ashirin da takwas ga watan yanayau shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu a wannan masallaci na jami'u abu obai da tabnir jarrah wanda ke kan titin bypass namdi azikwe da ke cikin karamar hukumar kaduna ta kudu a cikin jihar kaduna ta najeriya daga cikin alamomin arzikin mutum ya koyan uwa musulmi sau da yawa idan aka ce arziki mutane sukan ɗauka arziki ke ta dukiya Hankalin su zai tafiya wani wuri sai dai irin wannan tunani irin wannan tunani annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya karantar da mu da ya tara sahabbai radiyallahu anhum yace atadruna man al-muflis wai ko kun san wane ne fallasacce kan badadde wadadde suka ce al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'a ai fallafashi a cikin mu shine wanda bai da kyangal, wanda bai da fitika wanda bai da kwandala annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ba shi ne fallafashi ba a don haka sau da yawa idan aka ce arziki mutane suna tunanin kawai ita ce dukiya amma an tambayi daya daga cikin magabata mutane ɗalibansa suka yi masa ƙawanya suka ce yaya za a yi in gane ni ina ɗaya daga cikin waɗanda suka ribata da wani balli daga cikin ballola na arziki a wannan duniya sai ya kidaya sifofi guda bakwai yace duk mutumin da ya tattara waɗannan sifofi ko ko ya samu kansa wato yana da sifofi da yawa a cikin waɗannan sifofi to wannan ya dace ya ribata da kashin arziki a nan duniya sifa ta farko ya zanto Allah subhanahu wa ta'ala ya huwace maka bin Allah subhanahu wa ta'ala kana yi don Allah subhanahu wa ta'ala kana ƙi don Allah subhanahu wa ta'ala kana yarda don Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma kana ƙi don Allah subhanahu wa ta'ala sallah ba ta wuce ka azumi dama kai ma abucinsa ne duk wani abu wanda ka san zai yarda da Allah subhanahu wa ta'ala akan same ka a gaba gaba kana aiwatar da waɗannan ayyuka to duk mutumin da ya samu kanta a cikin irin waɗannan yanayi na bin Allah subhanahu wa ta'ala ya gode ma Allah subhanahu wa ta'ala ya bata da wani kaso daga cikin al'amuran da ake so ɗan adam bil adam musulmi ya kasance a cikinsa sai ma ta biyu daga cikin alamomin arziki a duniya ya zanto duk abin da za ka yi ya yi daidai da karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah subhanahu wa ta'ala ya ce da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam karmata ma duniya gaba daya ka ce da mutane in ku ce ka ce in kun kasance kuna kaunar Allah subhanahu wa ta'ala to ni ne za ku bi annabi kenan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam subhanahu wa ta'ala zai kaunace ku zai gafarta muku zunubanku lallai ku sani Allah subhanahu wa ta'ala mai yawan gafara ne kuma mai jin kai ne ga duk wanda ya masa da'a an rawaito abu ali yana cewa ibn shahadiddin radiyallahu an yana cewa sau da yawa idan muka shiga wurin abu abdullah ibn bakka radiyallahu an ya rawaito mana sau da yawa yakan ce nakan yi amfani da hadisai arba'in a lokacin da zan kwanta dukkaninsu na rawaito su ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ku duba ku ga yadda magabata suke kwaɗayi suke tsanyihin bibiyan sunnonin annabi sallallahu alaihi wa sallam don haka sai malamai suka karantar da mu dukkanin aikin da bai tattara sifofi guda uku ba wannan aikin an maida maka da abinka kamar yadda zo a cikin fahar da kuma sunan man ahdasa fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa rad don mutumin da ya kirkiri wani abu a cikin al'amarin mu wannan wato shine addinin musulunci an maida masa da abinsa don haka dole ne ya zanto aikinka yayi daidai ka yadda Allah subhanahu wata'ala shine yasa ka yi wannan aiki sannan ka yi don Allah subhanahu ta'ala, sannan kuma ka tsarkake aikin ka ga Allah subhanahu ta'ala. duk sanda aka samu aikin da za ka yi bai tattara waɗannan sifofi ba ka yi don Allah ba sannan baka yadda Allah subhanahu ba ne, yake ayi sannan ka yi yadda Allah subhanahu ta'ala ya saka ba ka wahala kuma ka wahala saboda ba haka aikin yake ba a wurin Allah subhanahu ta'ala. a don haka daga cikin alamomin sa'ada kashin arziki a duniya ya zanto ayyukanka suna bibiyan ayyukan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ga misali nan daga Abdullahi dan Umar radiyallahu anhuma wata rana ya sauka a wani wuri ana kiran shi mu'assaf ya yada zango za ainihin azzi aka ce da kai aka ce da shi me ya zaunar da kai a nan yace wallahi ba gajiya nayi ba ba kuma dabba ta bace ta gajiya na taɓa ganin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zauna a wannan wuri ban san hikimar da ta zaunar da shi ba to koma wata irin hikima ce in ji abdullahi dan umar ni ma ina faɗayin ta radiyallahu anhu ma shi na zauna a wannan wuri domin koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma a sha ruwan tsuntsaye in kana birni ya zanto ahlus sunna in ka shiga ƙauye wani abu daban ko ko in kana cikin al'umma ahlus sunna in ka ware wani abu daban wannan ba aiki bane na bibiyan ayyukan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam don haka a cikin maganganunka a cikin ayyukanka ya zanto kana mutaba'a kana bibiyan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sifa ta uku daga cikin alamomin kashin arziki shine Allah subhanahu ta'ala ya datar da kai da abokanai na gari waɗanda in kayi tuntuɓe za su ɗaura ka a hanya idan kayi kuskure su dawo da kai in kayi daidai su ce Allah ya marayuwarka albarka to duk mutumin da ya samu waɗannan abubuwa yana ɗaya daga cikin ƙashin arziki da kuma dacewa a nan duniya amma in ya zama na cewa ba ka da abokanai sai mashaya yan ƙwaya yan benalin da fakalin da afrolin, da kasolin da damalin to wannan mutum bai dace da ainihin abokanai ba don haka dole ne ya zanto ka duba ka ga wane ne saboda duk mutumin da ka bi shi ba ta farkin Allah subhanahu ta'ala ba za ku yi tawa tseren alkiyama a gaban Allah subhanahu ta'ala kai kana faɗa shi yana faɗa ƙarshe Allah subhanahu wa ta'ala zai faɗa da wanda ake tuhuma da mai tuhuma ya ce la taqtasimu ladai wa qad qaddamtu ilaykum bil wa'id kar ku yi jayayya a gabana na riga na gabatar muku da abin gargadi mai gargadi ya riga ya zo muku da ka sai a sarkata su gaba daya a kai su cikin wuta Allah muke roƙo ya mana tsari alama ta hudu daga cikin alamomi na arziki a duniya ya zanto mutum yana da ainihin kyawun halayya tare da mutane ban yiwuwa a ce kai goma kake gaba amma ya zanto masu faɗin alkhairin ka sun fi waɗanda suke faɗin sharrin ka yawa to Allah subhanahu wata'ala ya datar da kai imamu malik radiyallahu an ana hakaitowa daga gare sa yakan kasa kunne ya ji menene ake faɗa idan an faɗi alkhairi ya ce na gode ma Allah in an faɗi kishiyar haka sai ya yi yunƙuri ya gyara don haka in ka ji jullun mutane suna faɗin alkhairin ka to in Allah ya yarda ana kyautata maka zato in kuma kaga da yawa daga cikin mutane sharrin ka suke faɗa to maza ka yi ribas maza ka zo ka gyara ayyukanka saboda abinda mutane suke faɗa kana duniya a raye to shine za su faɗa bayan ka mutu baka raye in sun ce kai mutumin kirki ne shaidar da za su bada kenan cewa kai mutumin kirki ne in sun ce kai wani irin mutum ne da to kuma haka za su faɗa kuma a lokacin da baka raye sifa ta biya daga cikin sifofi na kashin arziki wato shine mutumin da Allah subhanahu ta'ala ya yalwata mata ya zanto mutum ne mai taimako annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda ya tabbata a cikin hadisin wato bukhari da muslim wanda abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma ya rawaito yace annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fi sakakkiyar iska kyauta kaga iskar nan muna shakanta ba mu taba biya ba kuma ba za mu biya ba saboda Allah subhanahu ta'ala shi ya bamu ita kyauta amma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya fi sakakkiyar iska kyauta to duk mutumin da Allah subhanahu ta'ala ya zanya masa tausayi jin kan bayi da kuma rahama taimakon su to wannan wata alama ce wacce ake iya gane wannan mutum ya dace alama ta shida kula da lokaci da yawa daga cikin al'umma an tafi an bar mu a yada zango a nan a yi daba a can a ci naman wannan a zagi wancan a la'anci wancan mai makamatul hariri yana cewa rahimahullah kallama salima miktawa au uqila lahu itawa idan kaga mutum ya cika yawan magana ba zai kubuta daga ƙarya ko kuma ya zanto ba a ci gyaran ba su kai ba don haka duk abin da ka faɗa za a maka hisabi mala'iku suna nan suna rubutawa don haka bai kyautuwa yana ɗaya daga cikin abin da aka mu a baya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa ni'imomi guda biyu ana sauya mutane da yawa a cikinsu lafiya da kuma rashin abin yi a lokacin da kake da lafiya yi maza ka ribaci lafiyan kafin rashin lafiya ya zo a lokacin da ba ka da abin yi yi kokari ka sama ma kanka aiki kafin a ce wani abu ya zo ya cika da kai amma sai ga mutane sun safe abu wancan inuwa abu wannan inuwa ai can karshe kafin ka ce ne rayuwa ta riga ta kare shi ma bai sani ba Za ka ga ana rawaito mana Hammadu bin Salama ana rawaitowa daga gare shi radiyallahu an rawin na cewa yau da za a ce mala'ikan mutuwa ya sauka ya ce mishi Hammadu Salama za ka mutu yanzu da ba zai iya ƙara aikin alkhairi guda ɗaya ba saboda dukkanin ayyukansa dukkanin lokacinsa babu wani abu na yarwa gaba ɗaya ya riga ya occupying ya mamaye lokacinsa da yawa Allah da'a subhanahu wa ta'ala sannan shi amma ɗin yana rawaitowa radiyallahu an yana cewa duk sanda muka shiga wurin Sulaiman at-Taimi malamin su kenan radiyallahu an yana cewa in lokacin sallah ne za mu same shi yana sallah in ko ba lokacin sallah bane za ka same shi yana alola ko kuma ya ziyarci mara lafiya ko kuma yana wani aikin alkhairi bai yadda lokacinsa ya tafi gaba gaba bai yarda rayuwarsa ta tafi ga maho ba ni haka nake a yau kai ma haka kake a yau abu na ƙarshe shine ya zanto daga cikin alamar wato samun arziki a duniya mutum ya damu da al'amarin 'yan uwansa musulmi sun shiga damuwa shi ma yana cikin damuwa sun shiga cikin jin daɗi shi ma ya taya su cikin jin daɗi wannan wani abu ne da ɗaɗe ana samun haka in ka karanci tarihi don haka duk mutumin da zai ce maka wai al'amari ya sun karo ba ruwan shi da addini wannan ya jahilci tarihi kuma ya jahilci addini dolan dole ne a yi la'akari da wane ne wanda yake kallon alkibla wace wanke damke dambar wanda take faruwa yanzu haka a taraba akwai wani divine reverend divine aliyu former wanda ya musulunta idan kana jin conversation hirar ba irin abin da ba a yi offering a bashi akan ya bar wancan wannan tafiya da ya dawo ba ya koma wancan tafiya ana gaya mashi cewa in ka tafi a haka ka so samu ka wulaƙanta samu, me kake so in gida kake so za mu baka in mata kake so za mu aura maka in dukiya kake so faɗa mana irin waɗannan abubuwa ina zaune ina ji sai na yi murmushi na ce irin waɗannan abubuwa don haka aka gaya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to in ya zamana tunanin kenan yaya kai za ka ce baka da irin wannan tunani sannan ta yaya za ka ce mutumin da ya ce shi bai yadda da ɗiyokin Najeriya ba ka ce kuma shi kake tunanin shi ne zai jagoranci al'umma duk jam'iyyar da ta tsaida mutumin da ya ce bai yadda da ɗiyokin Najeriya ba ba ta da ɗan takara kana duk jam'iyyar da ta tsaida mutumin da kawai je kaka yi mu gani ya yi ƙoƙarin karya wasu ɓangare saboda wasu dalilai nasa ba su da ɗan takara sai a saurari ɗan takara nagartacce wanda zai fito a yi sa sannan kuma ina kira duk irin yadda abu zai je ya dawo ya kamata mutane a nuna cewa lallai al'amari ya sauya don mutumin da ke kan kujera ko ma a wata jam'iyya yake a yanzu a yi ƙoƙarin ansanta kowace jam'iyya take in dan apc ne pdp su ansa in ɗan pdp ne apc su yi ƙoƙari su ansa kila mutane samu sauƙin tafiya don al'amari ya kai inda ya kai ba yadda za a yi kuma mujabar fi shiru mutane suna ganin wai ai ba daidai bane mujabar ni ba ɗan kasa bane ko da da nake ko shari ba da dalilan nake ba ba da kasar nake ba dole ne in yi magana abin da nake gani maslaha ga mutane na dole ne in fito in gaya ma mutane ga abin da muke gani ya dace Allah muke roƙo subhanahu ta'ala ya datar da mu ya ba mu jagorori na gaba ya yaye mana wannan fitina da ta addabe mu duk mutumin da yake da hannu a cikin wannan fitina ko shawara ko gudunmawa ko lokaci Allah karka bashi ya zauna lafiya don mutumin da ya fitine mu Allah ka fitine shi wanda ya addabe mu Allah ka addabe shi wanda ya hura mana wuta Allah ka hura masa don mutumin da ya hana mutane zama lafiya a wannan ƙasa Allah karka bashi ya zauna lafiya Allah ka kama shi kamun da ba wanda zai iya kubutar da shi ibadallah inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun qumu ila salatikum